84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé.rfi.fr. Priorité Santé, Claire Edon. Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU. RFI. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, hudu na agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa ke magana akan mita 19 a gajeren zango. Ramatu Garba Baba saurare assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a daidai wannan yammaci mai albarka ga kanin labaran duniya hukumar zaɓe a tare rayyar najeriya na gab da kammala fitar da sakamakon zaben shugabancin ƙasar inda halin yanzu ake jiran sakamakon jihohi uku kacal sannan jam'iyyar adawa a tarayyar ta najeriya wato apc ta yi ikirarin lashe zaben shugabancin ƙasar sannan za ku ji a yau talata shugaban faransa da wazirin kasar jamus na jagorantar taron majalisun ministocin haɗin gwiwa na ƙasashe biyu a birnin berlin sannan za ku ji ƙasashen duniya sun yi alkawarin samar da kuɗaɗen da yawansu zai haura dala biliyan uku domin taimaka al'ummar ƙasar syria adalla gamar da cikakkun labaran